Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su bayan wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka hada da tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud sai kuma shirinmu na ƙarshe wato kide gidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar goma sha biyu ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda daidai da ɗaya ga watan Zulƙeda na shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan yuni shekara ta 1991 aka gudanar da zaben shugaban kasa na farko a tarayyar rasha inda boris yeltsin ya lashe zaben da kashi 57 cikin 100 na kuri'un da aka kada kafin haka dai jamhuriyar rasha ta shirinta cewa dokokin jamhuriyar su ne abin yin la'akari idan suka yi karo da na tarayya sobet wace ta wargaje a ƙarshen shekara ta 1991 ƙasar rasha tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i miliyan goma sha bakwai kuma ita ce ƙasa mafi girma a duniya ta fuskar faɗin ƙasa domin kowa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na dukkanin doron ƙasa yana a cikin ƙasar rasha ne rasha ta haɗa arewacin nahiyar turai da kuma arewacin asiya masu saurari kuma san cewa yau ce ranar biyu ga watan yuni ranar da take a matsayin ranar kasa a kasar philippines amir da wannan rana ta zama ranar ƙasa ce kasantuwar a ranar biyu ga watan yuni shekara ta 1898 ne ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain kasar philippines dai tana gabashin nahiyar asiya ne kuma tana da yawan jama'a da sa kai kimanin miliyan shida a kasarin mutanen kasar dai mabiya addinin kirista ne kamar da kuma akwai musulmi waɗanda su ne marasa rinjaye waɗanda suke zaune a kudancin kasar daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 481 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan yuni shekara ta 1540 spain ta mamaye kasar chile kafin wannan lokacin da turawan spain sun fuskanci turjiya mai tsanani daga indiyawan daji na kasar chile amma a rana irin ta yau sojin spain sun mamaye kasar tare da mayar da ita karkashin ƙarƙashin ikonsu duk da cewa dai turawan spain sun samu nasarar mamaye chile amma ko masu gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka a kasar ba su kasa a gwiwa ba inda suka yi ta faɗa da turawan spain a cikin kasar har zuwa lokacin da jose san martin ɗan ƙasar argentina ya kafa rundunar soji waɗanda suka sadaukar da kansu domin yaƙi da turawan mulkin mallaka a cikin yankin latin amurka baki ɗaya martin ya sanar da kafa rundunar ne a cikin shekarar ta 1817 inda ya fara kai hare-hare akan sojin spain a ƙasashe daban-daban da suka mamaye a cikin latin amurka da hakan ya haɗa har da ƙasar ta chile da ƙarshe da turawan spain sun bar ƙasar chile a cikin shekarar ta 1818 inda ƙasar ta sanar da samun 'yancin kanta. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. ga labaran duniyan da farko ga kanansu zade ya ce halayen amurka na zaben takunkuman da za a ɗage wa ƙasar iran ba fatan alheri ba ne a halin da ake ciki an zaɓi ƙasar ghana a matsayin memba a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ƙasar sudan za ta ƙara yawan sojojinta a kan iyakar ƙasar da ƙasar habasha yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa babu wani alamun fata alheri a halayen amurka na zaɓen takunkuman tattalin arzikin da za ta ɗage wa ƙasar iran kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice na ƙasar iran ya nakalto khatib zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran yana faɗar haka a jiya juma'a a shafinsa na twitter inda yake mai da martani ga matakin da ma'aikatar baitulmali ta ƙasar amurka ta ɗauka na soke takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora wasu jami'an gwamnatin ƙasar iran guda uku don sun bar mukaman da suke rike da su amma a lokaci guda kuma mali ta ɗora sabbin takunkuman tattalin arziki kan wasu iraniyawa wa'anda take raya cewa suna taimakawa mayakan hutsi na ƙasar yemen wanda suke kare kasarsu daga mamayar kasar saudiya tun shekara ta 2015 a yau asabar ce wato 12 ga watan yuni za a koma kan teburin tattaunawa a birnin vienna na kasar austria tsakanin kasar iran da kasashe hudu a hada da daya dangane da shirin mai da amurka cikin yarjejeniyar jcpoa da kuma dagewa kasar iran takunkuman tattalin arzikin da amurkan ta dora mata an mayar mayarwa ƙasar iran haƙƙinta na zaɓe ko kada ƙuri'a a babban zauren majalisar ɗinkin duniya mai membobi 193 bayan da ta biya bashin da majalisar take binta na dala amurka miliyan 16.2 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid tahravanci yana faɗar haka shafinsa na twitter a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa fiye da watanni shida kenan ƙasar iran take kokarin biyan basussukan majalisar ɗinkin duniya da ke kanta amma takunkuman zalunci wa'anda gwamnatin ƙasar amurka ta kakaba ƙasar ne suka jinkirta biyan wa'annan kuɗaɗe kafin haka dai shugaban babban zaure majalisar ɗinkin duniya volkan boskir ya bayyana cewa ƙasar iran ta biya wani bangare na kuɗaɗen da ake binta wanda kuma zai bata damar ci gaba da zaɓe a majalisar labarin ya ƙara da cewa saboda wannan ɗagewar a jiya juma'a iran ta shiga cikin zaben kasashe biyar wanda za su mai gurbin wa'anda wa'adinsu na shekaru biyu ya cika a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a ce goma sha ɗaya ga watan yuni babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ƙasashe biyar wanda za su mai gurbin wasu ƙasashe biyar a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na tsawon shekaru biyu jaridar the graphic ta ƙasar ghana ta bayyana cewa kasar ghana na daga cikin kasashen da suka sami damar shiga kwamitin tsaron sauran kasashen da suka sami shiga kwamitin tsaron dai sun hada da gabon haɗaɗɗen daular larabawa brazil da kuma albania ana bukatar kowace ƙasa da take son zama memba a kwamitin tsaro ta sami ƙuri'u aƙalla 125 daga ƙasashen duniya 190 da suke da damar zaɓe a cikin majalisar labarin ya ƙara da cewa ƙasar ghana ce a sama inda ta sami yardar kasashe 185 sai kuma kasar gabon da ƙuri'u 183 sannan kasar brazil da ƙuri'u 181 sai kuma haɗaɗɗen daular larabawa da ƙuri'u 179 da kuma albania wacce ta sami ƙuri'u 175 kasashen biyar dai za su fara aiki a kwamitin tsaro ne cikin watan janairun shekara ta 2022 har zuwa ƙarshen wa'adinsu a cikin watan disamban shekara ta 2023 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar kori ta tsaron ƙasa a ƙasar sudan ta yanke shawarar ƙara yawan dakarunta a kan iyakar ƙasar da ƙasar habasha saboda yawan sojojin ƙasar habasha a lardin amhara wanda yake makwabtaka da lardin gadaref na ƙasar ta sudan jaridar sudan tribune ta bayyana cewa kwamitin koli na tsaron ƙasar ya ƙara da cewa sojojin ƙasar habasha a ɗayan ɓangaren suna kama manoma 'yan ƙasar ta sudan wanda suke aiki a gonakinsu a lardin alfasha a sugura da kuma alfasha al-kubra don korarsu daga yankin jaridar ta nakalto ministan harkokin cikin gida na kasar sudan wanda ya halarci taron kwamitin koli na tsaron kasar izuddin ashek yana cewa sojojin habasha suna shiga yankunan gabashin kasar sudan inda suke korar manoma waɗanda suke aiki a gonakinsu ministan ya kammala da cewa kwamitin ya tattauna batun matsalar ruwan kogin nilu da kuma madatsar ruwa ta renaissance a fagen wasanni kuma a wata ganawa da karamin ministan ma'aikatar al'adu da kuma wasanni na kasar girka shugaban kwamitin wasannin olympic na kasar iran riza salihi amiri ya buƙaci ƙasashen biyu su kulla yarjejeniya ta haɗin gwiwa a wasu wasannin kamfanin dilancin labaran kasar iran press ip a takaice ya nakalto amiri yana faɗar haka a jiya juma'a a lokacin da ya kai ziyara aiki a birnin athens babban birnin kasar girka amiri ya kara da cewa kasashen iran da girka suna da tarihi mai tsawo a fagen wasanni don haka baya ganin akwai wani abin da zai hana kasashen biyu kulla wata fahimtar juna a wannan bangaren. ana shi bangaren karamin ministan al'adu da wasanni na kasar girka lefteris afganakis ya ce babu laifi kasashen biyu su kulla wata yarjejeniya ta aiki tare a bangaren wasanni a tsakanin tsakaninsu masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. madalla kamar yadda watakila aka ji a matashi shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan dai tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga an fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wannan matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin zamu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokacin in dai kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a ƙasashe da basu ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za ga cewa an bar wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe yana samun matsaloli. musamman akwai waɗanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jariransu da su kansu wanda gidajen su ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar suna cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su ma ɗaiɗaikun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su ba da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska. har yanzu dai za mu ga cewa masana na ƙara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kide-kiden Iraniyawa. shiri ne wanda a cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu wariya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau shirin namu ya gayyato muku fitaccen waƙin na kasar Iran ɗin nan ne mai suna da Falahati domin gabatar da waƙar da ta da mana domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka ban in ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. که جانب مرا آین باران کنی بازا که جانب مرا آین باران کنی شام خزان مرا صبح بهاران کنی آسمان اشک شد سر کوی تو را سلسله موی تو را از جفا سان ندهم خاک سر کوی تو را سلسله موی تو را سر کوی تو را سلسله موی تو را از جفا سان ندهن پاک سر کوی تو را سلسله موی تو را که جان مرا آین باران کنی که جان مرا یک آسمان عشق شد ریزم به دامان تو گر آسمان مرا لبریز باران کنی گر آسمان مرا لبریز باران کنی Bandar Falahati a gaishe ka a cikin گواتر da da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin wani musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyar shirye mu a shafi mu na gizo wato www.cb1.ng. که رمید آمد دیدانه فراوان masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dume dumen su a hali yanzu a madadin kowa da kowa tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh